sai an wanka an sake wankawa an kuma wanka an sake wankawa ne ba su da shi in bai haka nan bai da arwala in kuma wanka da daba ne in bai haka bai da wanka ne daba Allah malam ina neman na bayani da wanda yake yana da jaraba sai ya yi zufa zufa na sai ya ya yi wanka ya tufafi ya sa ya yi wahidan suna da tsarki ko kuma sai ya koma wani shina tambaya a kan wanda ya kasance shina da janaba ya ɗauko tuwahi ya sa kuma ya zufa zufa ya duk wannan tuwahin gaba ɗaya sai ɗaya da wannan tuwahi ya yi wanka bayan ya yi wanka ya sa wannan tuwahin kuma ya ibada da shi shi akwai ibada da kuma ba ibada da akwai ibada da ya zo cikin makama ne wani na ɗaya da rikiyar la'a ya kasance shina zufa tuwahin da ya kasance suna da janaba yana samun janaba bai ɗaya da wannan tuwahi ya shi zufa sosai sosai da su kuma shi ta yi shi ma wanka ne na ba shi bai da wani tuwa ki sallah da shi. Ah, wannan yana tambaya a kan hukuncin sa hulaka kare to ita dai hulaka kare wanda da ake sanyawa ba ta da wanda aka hana a sa wata ake ci bar nisa sunan ta bar nisa tana nan wata tana ta kama da haka da haka za ta yi sama ta yi tso sosai sosai to yadda aka ce fardi ta wannan wallahi wanda ya kasance ba babu ma'arusa ta kuma ba manya mai kintoci ba yadda aka ce kusa ne fardi sa shi da tuciya ta dirta amma sun yi fardi sa haram da abin ayyukan lati wanda ya kasance tana sura irin sura ta fardi sa to in mutum ya sata ya yi haram amma in ya sata shi tuciya ta dirta amma ita wannan kariya ne idan kariyar rana a

to ita dai istihara wadda ya kasance a shari'a istihara shari'a za ka yi kawai za ka yi na fila raka a biyu lokacin da fila ta halatta sura da kiran ka daidai ne bayan ka na fila raka a biyu sai ka roƙi Allah bayan sallar sallah sai ka roƙi Allah a yadda zan kusa aikatawa Allah na ba ka zaɓi ya da alheri shi Allah ka bani dama aikatawa in ba babu alheri shi Allah ka bani abin da ya zama mini alheri baki istihara nan shari'a. Wani ba Allah ya tambaya. ce wai na kotu wanda alƙali ta yi da wanda za a sama kuɗi shi a misali yana an ka bashi su a kan kuɗi da mata mata kuma ta bashi su ya ansa sai an gana bayanin shara wa ya ce to bayan haka nan kuma sun ciwo kan mata sai ta yadda to shi na da ɗaura ne ce akwai yadda tsakiyar nan ta shi sake ba da salati a ɗaura da aure akwai yadda tsakiyar nan Yi magana ta ta a cewa an eh. Ya san matan na hakin da shi a kan ta saba dubi. Ta yi ta bashi a kan sa. Sai ta bari sai da sallah. An sami mai. ta sa. Eh. Tambaya shi kai akan hukuncin kuli. Shi da kuɗi wanda aka yi kotu. Da kuɗi wanda aka yi gida a matsayi ne. to abin da aka muke da kuɗi na danga in na kotu na shi lissa ka zafi Yan an hagara ne kana cuta ba mata kuma ana misali tana son da rabu da kai to ana iya a yi makoki da zamani na yanzu amma irin zamanin da wani sanda akwai shari'a ta musulunci in bai yi da cuta mata ce ba za a yi kuɗi ba yan lafiyar harba su saboda cuta wadda ke mata za a yi kuɗi ba wanda za ta bashi amma yanzu da kotu yi in ya kasance ne yake na cuta mata ta hadar ba ba za mu samu zama na kirki ba na arziki da irin wannan za a yi mulkin kotu alƙali ya ci ta mace ba za ta ba ta za kuma ba. saboda ne saboda a kuka da kada a kuka da ita da cuta da aka mata wannan ne yi amma bayani a kan mulki mace ta yi ta yi shi ta mulki ya kiya za sallah ɗauki kuka kisa da shi a yi wannan mulki ne ba ya abin da an ce abin da aka ce mulki idan ta bashi wani abu ya amsa da yarda ta da so sannan mulki ya yi amma ta da ta same shi a cikin wannan ba kuɗi ko da ya kashe kuɗi nan ba kuɗi to shi wuri da alaƙatun lalata shi wuri saki na wanda kasance ba ya idan mutum ya saki mace saki na wuri ta ba shi wani abu ya amsa ko da sun shirya sai an sa ki daura amma ba sai an yi da ba idan shi mai mata ko tana shi idda in ka sake mace tana shi idda ka samu ka sa shi almama a ta a dan da bayyana mace na ce wani a sama maka da wani ko kuma shi ne ta amma kada ka sake ka sake ka sake ka yi mata a rikiki ba bayan ni ba a ba bayan ni ba ka samu ka kama a rage ta dan kuma bayan yana kai irin kuɗi ka samu ka ta mama a ta shi ne alhuru talakatun alhuru talakatun lari a tafi hasani guda ne kurji suke guda ne akan kalla assalamu alaikum wanda ya rage dan da an kai magana raja'a mace da ya zama cewa tana cikin idda eh. mijin tana kai raja'a ta dawo gida ne sannan aka ce ba a daura aure cikin idda ba a daura cikin idda eh. to mallan dan wajen da aka bayyana da aka dan kinaya haka mace idan mutum ya saki mata saki da jiki to wani ko ya rage gare ta kamar a misali wai da kamar wanka cewa ina son ta wani zai yi wannan ana magana a kan wanda an saki saki ko idan mutum ya saki mata dai saki ko ya mata da ya sake ta ya sake ta kaga ba za ta ba za shi sake aure ta sai ta yi aure to ita irin wannan ya kira shi ita ka samu cikin gidi da rayuwa kuma shi na sai kuma irin kyauta da kasancewa da dukkan hankali ba ko kuma da kasance ta shi ne tsofaci wanda shi ne tsofacin ta samu kai da biyu ke wani da wanka ana yi amma bar da wanda an kawa suke yi idan an ka saki mace suke yi ita wannan matan wannan miji na da ta wannan suke dan yan abin da mutu na a shi na gado yan abin shi mutu na tana gado Kari, kari, kari. Yace wai bayani gaba da kafara nan da suka ce idan mace na jini ya da ya inganta to jini mutum ya sami da mata ta tana jini ya zo ga hadisi shi na da fara sannan kuma wasu malum masu da babu fara gare shi Allah na da na biyu ya ce kotu ta saka mai mata amma suna cikin ɗan abin nan da kotu lokacin da kotu ta shari'a ta yanki aka ce a bashi ta a yi masa huli ya zama su babu abin sai suka tashi suka ɗaukaka ƙara kotun ba ta gaya bai ba saboda halaka da alƙali aka yanke aure aka ba ta izinin aure kuma aka ɗaura aure ba da sanarsa. a ah, ina tambaya akan ko dawa wani kuɗi bayan ta yi masa hujjar kasance kun ba a ba shi kuɗin mulki ba a ba shi kuɗin mulki ba kuma a ya ɗauki lokaci ko bayan ya ɗauki lokaci sai kasance shi alƙali shi a shawar shari'a ya ba wannan mata dama ta tsinta a wani ba ta shi wanda an ba shi kuɗi ba to wannan bai ba dan sai sai abin kuɗi ya shigo ga hannu ne su na kuɗi a ƙasar ba a abin kuɗi bai shigo ga hannun shi kuɗi ba zai tabbata ba. wanda ya waye gari sallar da janaba sai ga sallar gawa to ni a hukunci haka ya samu sai ya sallar gawa ko sai ya janaba sai ya wakan janaba wai wanda ya waye gari da janaba ga sallar gawa ya samu da shi sallar gawa da ya samu da shi shi sallar gawa da janaba to ba zai yi ba sai ya yi wanka sannan sallar gawa ba a hada da jina ba kuma ba a hada ba wani a kuma wanka mace da ta su gidansu ta ce mijinta ya sake da kuma karance da Allah ya sake sai an ka zo inda nake shi kuma an ka tambaye an ka ce ya kanta ta ce kasa ne dan cewa shi ne sai halin nan magana ba za ka wuce a baki da tambayoyi da mu tace ce da ya ce da Allah ne ya ce ta shi kuma in Allah da suke ko magana ba za ka magana shi da su ba magana sai ka kawo shi da sai in ba ta ka shi ka shi ba magana sai Mala ya yana son karin bayani game da kafarar da an da malamai aka kamar da wanda ya cutu bisa cikin halin jini kafara cewa an kai shi ba da dirham ko shi ba da dinari shi kama a kamar sai rubahi cewa a cikin kan dukkan musulmi da kai a duk abin da aka yanka ba watan Allah madaukakin sarki ya halatta mu cin watan abincin a halittu tare haka nan kuma an halatta mu cin ya garsu kudin ne kasance yankanin da aka yi ba wani Allah aka kira lokacin ya kare ba kuma hakan don Allah sun ba a ta kanta idan kuka zo wajen cin abincin a halittu ko namar su idan kuna ganin ba su yanka da ku ce su lafiya idan kun yanka da haka da ana cin yanka na halittu ko ba ana shi don ana shi abincin su eh. shi eh. kamar eh. shi ya sai kaga tana ba an suke da ta suke kuma suke bari sai ga tana tana ruwa wurin da ni ta haka to gaskiya ya ga wahala ta wata yawa ba ta yadda na wuce a cikin ta ta ta ba sai magana da fito ka ba yake kullum jarka na kai sanda ita ce jarka da kai sai ce mai kura kuma ya gama da jarka kai da ruwa to shi ne sai na gama da haka na haka na har lokacin da ta ta ka'ida sai ya shigo cikin wanda sun kabila sai ce to gaskiya ita ga irin insanin da ya saboda haka ba ta iya aure kowa don da ya ga shi gaskiya ciki da zaro sai da aure shi bayan an ɗaura aure to da aka ɗaura aure ba a ta gidan ba sai wani makwabcin su yana karatu wurin malamin da ɗaura aure sai zai faɗa mai ce ai aka ranka za ku wannan matar da ka ɗaura aure mutum kaza sun kuma nuna neman ta kuma wanda ka ɗaura mata aure da shi ga wanda an ka yi an ta karkata gare shi kuma ta aure shi da shi da sai malamin ke ba wanda ya faɗa mai ce shi gaskiya wanga abin da wancan yayi yi kamar tasirini ya yi wuce wuri dan wanda ruwan da ya yi sai mata saboda haka shi dai gaskiya ɗaura aure da ya yi ya walwale kada aka ta sai an samu malamai su ma da mutata bisa ga wadatu wani shi aka tanta cewa wannan abin da ya wuce tazgini ya wuce kima ko a dai gaskiya tabihin da ya wuce kima tabihin gaskiya ya kima wanda ya kasance a kila wasu ba su yi tambayar shi abin da ya tambaya wata ana magana akan bayyana da ɗan mata tana cikin ita wanda ya kasance ya suke da suke hukuma tun da ya jamu to sai kasance wani ya saki mata ya suke bayan ya sake ta saki uku sai kasance a kowane lokaci ita wannan mata tana wahala zuwa ɗaukar ruwa kai da kawo kai da kawo sai ce ta bar wahalar da kanta akan ɗaukar ruwa jirka nawa kai sarta sai sace ce jirka bai kai sarta sai ce to shike nan kullum a kai jirka wa haka kuma har ci cika idda sannan kuma da sai hito shi mara da ta ce ta ba za ta aure kowa ba in ba mara taimakon ta ba sai ta aure shi bayan an yi wannan aure an kare ya ɗaura aure sai wani daga cikin almajiran shi malamin da daura aure yanzu ga nan cewa to arzikin da ka daura ba kaji kaji kaji irin matsayin wannan mata da wannan miji ne yau nan kuɗi ga irin taimakon da shi yi mata kuma taimakon ya wuce to shi ne sai shi malamin ya kira ainihin uban wannan mata ne ya gaya to shi dai aure da daura ya da hannun shi tunda watan ya kasance an bayyana da nema ta hanyar kuɗi idan ba da kyauta da kasance mai duka hankali kuma bayyana da nema ne kuma ya ba da kyauta da kasance ta duka hankali bai ce a kai yi sadaka ba ko ya ce ni ka kuno a kai. yi wannan ya kuma tare shi ne ya ne shi da gaskiya wannan ya zama da shi ne da don haka ana so in wannan aure shi shi ke nan sai shi jaya hannu ne a wani wannan aure sai a bari sai ta cika ta riga ta cika ko don ka shi ke nan idan ya shi ko har ta ka shi ko ko a shirya sai a bude wannan aure sai a bude wannan aure ne da fita shi gida ya an ko da ya karba ita za su zargi ba ba su zargi da nan ba ta ke da ba aure ɗaya ka ɗaura an kiyaye da wannan to sai ga wannan ya samu shi shi ne da <laughs>